أهدى لها ألا الهج الذي قد هدى وسبق ما تأمل فيه مجتمع وكونه لا سفدية وجاء To wa amalizm fa'ilin aikin sunan fa'ili al-mu'adda wanda ake wa ta'abiya lahaya ta bata mata. Ita sifatul mushabbaha bi faili tana aiki irin aikin sunan biyu mai tafiya wato tana iya nasba kuma tana iya raba jabga abin da ya biyo ta alal haddin da zai ƙarfuta amma ta saka haddin da an ka kayyade ka san izon fa'ili an kayyade inda abin da ka sa aiki sai ya yi timaki ya dogara da wani to ko ita haka ne hmm. ai ya zalatu la hadhihi sifatu amalu izmi fa'ilin al-muta'addi aikin sunan fa'ili mai ta'addiya na tabbata ga irin wannan sifa wa huwa ar-raf' wa an-nasb shine rab'a da nasba nahwu zaidun hasanun al-wajha in kai hasanun lil-wajha fa hi hasanun lamir cikin hasanun akwai lamiri marfu'i ko al-fa'il shine wa fa'il wal wajhu yanzu shi wajhu mansubun abin wa nasu ana alal tashbihi da ga kamantuwa sai bil manqul bi tunda ita ko sifa ta mushabbaha bi ilmin fa'il da haka cikin ta akwai fa'il shi ko yanzu mushabbaha ne bil mabul kamar yadda ita ta zama mushabbaha bi ilmin fa'il لأنها سنن شبيه بالعرب ذا سنن يا كما ده العرب صفة أما كما سنن فاعل fa'amila shi yasa yayi aiki amala ko irin aikin mali wanda an ce inna allaha balighun amra wa ashara bi qawlihi yayi nuni da cewa sai alal haddin ladhi qad hudda bisa ga haddin da anka iyakance to nuni na ila anna sifatul mushabbahata zuwa ga cewa sifa wadda ta yi kama da sunan fa'ili ta amalu tana aiki alal haddin ladhi ki izinin fa'il bisa ga wancan haddin da ya gabata ga sunan fa'ili wa huwa shine annahu la budda min itimadiha ba makawa sai ta dogara kama annahu la budda min itimadi sai ya zama wata mai ya dogara kan wani abu ko ilhaka mutai sharafin can da ya gabata in ba kuma in ku kuma ce kuma ku koma wa sabu kuma ta amalu fihi to kaji yanzu kuma ga inda ɗai ta rage daga sunan ha'ili inda bata can mai ba shi sunan fa'ili ma'amuli ne na iya gabata to amma ita da gyara abin da ta aiki da rai kanar abin ne santa wato dai kama da wani da ya zama wani duk da haka sai da an kasa daga abin da shi sunan fa'ili kai ta kan yi kama da shi amma dan sun bambanta rigaya abin da za ta aiki ga rai ya nisa